في سورة الرحمن تفصيل كذا كذا هذا تقاري ولقد أتى في سورة الرحمن تفسير للجنان بيان الجنة الجنة في غاية البيان فذكر الآية آياتي يكاو آيوي آه، أنها أربع جنان منها جنتان فضيتان أقوي الجنة بينا أذرفة وهما المذكورتان في سورة في مذكورتان في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجات فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من من من است استبرق وجنى الجنتين دار فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان تودي جاتا رسو أيوي واتو jannata ne كينا الجنة ne manya-manya sun tabbata ga wanda ji tsoron ya tsaya gaban Ubangijinsa. Duk wanda ya tsaya ya yi tanadi, abin da yake tanada ya rayu ɗarɗar saboda bai san me zai faru ba. To wannan jannata ne sun tabbata gare shi. Fa bi ayyi ala rabbikum me ya ƙarya a nemomin nan Allah. Babu ƙarya. gaskiya ne duk. zawata afnan su jannata ne ɗin masu ganyaye masu rassa fabi ayi ala rabbi kuma rabbikuma Mene menene a wa'annan ayoyi ya zama kuke karyatawa ba ku ce babu ba shi sa annabi ce aljanu sun fi ku albarka ba karanta wata aya ba sai su ce la bi shay'in min ni'amika rabbana nukazzibu wa lakal hamd har da shukuru duk yayi kama dan adam wai akwai wanda ba sa son salati ga annabi sai su ce mun yi azuci mun yi azuci sai eh, musabba kaga Allah Yusuf kaga Abbas in kana magana ko su ma san me kake faɗi za ka kira annabi sau dubu ba ka laifinsu bai wa kun manta a corona muka yi faɗa sama ai san ta aikata na ka manta ko eh to saboda yan gida na bai kamata musu wata tuhumta ba sai da maganan fa tana da ban haushi ne domin ga ainihin abin nan kai yadda ka ɗauki magana ga yadda take kana da mutum shi bai yadda ka take ba mun yi wani aji su ajin ba sa salati ga annabi kwata kwata na rasa inda suka je suka shawar da su to ban sani ba kila ko na ga ɗalibai ko wannan ayin aka kanto sai dai in cikin jama'a ne aka karanto in an ce Muhammadun Rasulullah a ce sallallahu alaihi wasallam ina gaba ɗaya sai dai ka ji mutane sun yi amma ba inda za ka gano ka sai daga kai sai shi kana ma har nan suna ma wani su to bi ayi ala rabbikuma tukazzibat la bi shay'i ko kuma ce Allah babu duk abin da ka faɗi gaskiya ne fihi ma aljanna ne guda biyun har yanzu ni tajariya akwai ruwan guda biyu masu gudanawa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban la bi shay min ni'amika rabbana nukazziba har yanzu fa ji kuna yi ko igala baya nan ne shine ina jin bai riƙe wancan abun din ba tunda yana da saurin kunnuwa shi kana faɗin abu an ji ba za ka yana aiki ina ne eh, ko muttaqi'ina yan aljannan kenan ala furushin bata'inuha min istabaraki cikin su can istabarak ne mana alharini ne mai kalli Me tsallake. Eh? Fihi ma min kulli fakihatin zauja. Cikinsu akwai duk wani nau’in kayan marmari iri biyu Fa bi ayi ala irabbi kuma tukazzi ba, ni matan bana lokazzi ba falakar, da kaga annabi ya furta ashe kila abun na da annabi ya ji zafi ya ji zafi ya yi magana ya ce ya za a yaka aljanu ba cikinsu nake ba na je ina musu magana kowane aljani da magana da isa na ba da abin nan ko kuma kun zauna kun yi jingun jingu aljanu sun fi ku albarka na to kuma ya za a yi kuma shi kenan mu mun fi su muni tunda me abun da ya zauna da mu a nan ai babu babu wasa muttaqina ala furushin bata'inuha min istabarak muttaqina suna kashishin gide a cikin aljanna akan shimfiɗu bata'inuha min istabarak cikin su alharini ne alhari ne shi ah, ah, hmm? muka kwatanta nan kila alhari ne ne a kai ba alhari ne ba kai dai tagarari ce daga ai wani shi dai isa mu kila Oh, to ai wannan wani ba alayi na faɗi ai ba nan ba. Ya za ka tambaye ni a nan? sai a layi a ne na shi shi kuma an yi yarjejeniya a hannu ne ba a sa ba sai dan fito da shi ɗaga ka ce wannan abun shi ne alhari ne mutaka'ina ala furushi batsayinuha min istabar wajen ne, abubuwan tsinka na aljanna da ne kusa-kusa yake. Fabi ayyi ala ربكما تكذبان فنازع فيهن قاصرات الطرف لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان cikin wannan aljanna akwai wasu ƙasiratun tarfi masu taƙaitaccen gani ne kowace ba ta tsallake mijinta. Ba ta ganin akwai wani namiji da ita yake mijinta. shine a cikin aljanna akwai su wato akwai mata masu soyayya. Lam ya insu, ɗan adam bai taɓa tarawa da su ba, ƙwabalahun wala Fa bi ayi ala, ya rabbi kuma شيء كأنهن الياقوت nan kai ka ce wani yaƙoti ne wurin kyau wal marjan fahatani al ne, wannan aljanna guda biyu ƙada, fudilata, alal akhrayaini an fifita ta akan tsayan wa'incan guda biyu bi asharati awjuhi يسعب ذكرها في الندم واقع وادا وهلا ولكنها لا تكفى على المتعلم أفيلس لسك جميلورا في سياق الآيات وهاتان الجنتان هما المخصوصتان سونيك بقو بالمقربين وأما الأخرى يعني أما وإن كان المفضولتان فهما لأصحاب اليمين فالأوليان من ذهب والثانيتان من فضة كفاره